Shin ka san duniyar da tafi kowace duniya zafi a cikin duniyoyin da Allah ya ajiye a solar system? To ba wata duniya bace face duniyar da ake kira Venus. Eh, duniyar Venus ita ce mafi zafi a cikin duniyoyin da Allah ya ajiye a solar system. Tsabagen zafi a duniyar Venus zafin yana kai 462 degrees Celsius. eh wato zafi ne fa in ana maganan wannan zafi wasu karafuna ma za su iya narkewa a wannan zafi irin karafunan da ba su da ƙarfi maganar ruwa kam ruwa kana ajiye shi a wannan waje kawai za ka ga yana tafasa tafasan ma ba na wasa ba fa irin tafasan da za ga yana balbal balbal tiriri yana fita kawai ba wuta ba komai kawai zafin zai tafasa maka ruwa ko saboda ai ruwa yana tafasa ne at 100 degrees celsius to wannan ana maganan 462 degrees celsius wato zafin zai iya tafasa ruwa rubi rubi rubi hudu har ma da rabi mm, kaga zafi ne sosai sannan ba wai shi kadai bane yake da zafi dan uwan shi mercury wanda yake kusa da rana shi ma yana da zafi amma zafin ba wai har haccancan bane zafin yana kai 167 degrees celsius idan kana nan duniya wato in aka yi zafi mu da muke Najeriya muna arewacin Najeriya ana buga zafi ne sai ka ji ana 42 degrees Celsius mutane suna wayo ina za mu sa ina za mu shiga wai ana ga zafin ya kai ne yanzu ai mutum ma ya kusa ya mutu 42 43 38 to a can ana ma maganan wato mafi kankancan ne sai ka ji ana cewa 100 and something degrees Celsius ko zafin venus yana kai nawa muka ce 462 degrees celsius mutum zai iya rayuwa a can <laughs> ba zai yiwu ba ko yauwa sai dai in zaka je da cooling system naka sosai da sosai yadda zaka samu ka yi manuvarin na abubuwa to wannan dai shine mun yi bayani akan venus venus tana da al'ajabi daban-daban ba wai na zafi kawai ba maganan juyawanta rana yana tashi daga yamma ya fadi a gabas maganan ainihin wato shekara ɗaya yana zamowa kaɗan fiye da kwana ɗaya ma'ana kwana ɗaya ya fi shekara ɗaya tsayi a venus duka wannan mun faɗa ba sai mun sake faɗa ba ko to wannan shine a nan ina da tambaya a gare ka kai mai kallo tambayan shine wace duniya ce ta fi rashin saurin kewaye rana